zina tare da kwamishinan 'yan sandan jihar borno a lawal tanko ranka daɗe yanzu ka gabatar da wani bayani ga manema labarai game da yaran da aka sace makarantar mata ɗin na garin chibok ko za ka yi mun ɗan takaitaccen jawabi cikin harshen hausa well abin da muke cewa shine kowa ya riga san abin da ya faru a ran 14 ga watan april na wannan shekara a garin chibok cikin wuraren da aka aka samu matsala shine a makarantar 'yan mata ta chibok inda aka samu wayansu yara wanda suka zauna wanda suka za su suna rubuta jarabawa su wanda sun taho ne wayansu ba yan magarin Chibok ne wayansu daga wayansu makarantun ne aka mai da su santa na nan wajen saboda matsala a can wurin to kuma nan ma aka samu matsala har aka ce an tafi da wayansu yara wayansu kuma an samo su shi yasa wannan kuma mun ga cewa ana ta fito da namba kala-kala kowanne yau ka ga an ce 200 wani wajen an ce 100 wani wajen an ce 50 ya zama ga ya kamata mu zo a zauna a san shin nawa ne nawa ne yara nan da suke makarantar nan nawa ne aka suka bace nawa ne kuma aka gani da kuma me ake yi na nemo su shine yasa muka kira yan jarida yanzu mu sanar da su cewa muna kira ga iyayen yaran nan mun san halin da suke ciki don ma iyaye ne amma muna neman su da su haɗa kai da jami'an tsaro dan a tabbatar da guda nawa ne ake nema da kuma da ci gaba da ake na neman su yasa muke so duk wanda yake iyayen nan muna kira gare su da su zo mana da hotunan su da sunan su da hotunan su dan taimaka mana wajen binciken da ake yi Aka yi kaci kamar kuna za ku iya neman bayanai daga wajen yan uwa don ceto waɗannan yara musamman ma mutanen gari haka kamar ta wani hanya za a tuntube ku ne mun a wannan daidai eh, eh, saboda mahimmancin jama'a na wajen samun labarai shi yasa muka ga cewa dole muna kira ga 'yan uwanmu jama'a su haɗa kai da mu don a nemo wannan ya'ya namu ke za muka ba da nambobi kamar haka sifili eh, takwas sifili bakwai biyar takwas tara bakwai uku bakwai bakwai akwai kuma sifiri takwas sifiri takwas ɗaya bakwai bakwai bakwai gida uku da uku sifiri tara akwai kuma sifiri takwas sifiri uku shida ɗaya biyu ɗaya hudu tara sifiri duwayen nan ana iya kiran duk wanda ke da wani eh, labari ko kuma eh, wani abu da yake gani zai taimaka wajen samun wannan yara muna roƙon su su haɗa kai da jami'an tsaro don a haɗa kai a nemo a kuma sami nasarar samun waɗannan yara. amma adadin waɗannan yaran gaba ɗayan su nawa ne ranka dai ma wanda muke da rekod da muke da shi yanzu kamar su wajen 276 aka ce babu su ta amma a cikin wayannan mun san kuma akwai hamsin da uku sun dawo mun ɗauki hotunan su mun ɗauki jawabin su wannan mun gan su to in haka ne yana nufin cewa akwai wajen 223 kenan to amma wannan ba mu tabbatar ba dole su iyaye ne za su taimaka mana mu tabbatar da wayannan shi eh, na gode kwarai da gaske kwamishinan 'yan sandan jihar borno a lawal tanko kenan ke bayani game da sace waɗannan ɗalibai da aka yi a garin chibok da ke jihar borno